يا أيها المزمل الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما نعم الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين a jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu to kamar yadda aka saba mukan gabatar da wasu bayanai wasu lokatai kuma bayanan kamar wa'azi ne ko kuma ba da haske wa masu wa'azi da kuma shawarwari ta yadda lamura za su yi kyau wa'azi dai ita ƙungiyar izalatul bida ya kamata sunna ba yau ta fara ba ta daɗe tana yi kuma an san wa'azinta kullum mataki na farko kan aƙida ta islama tauhidi wa'azinta na biyu kan shari'ar musulunci yadda al'umma za su tarbiyantu tarbiyya irin ta islama wasu lokatai akan yi wazi akan akhlaq kyawawan halaye da ɗabi'u wanda ya shigar da tarbiyya ta manya da ƙanana duka da abin da nake so na yi bayani a kansa a yau matsaloli ne guda uku ɗaya kan maganan kalmar ta'addanci wanda yahudu da nasara suke ta karanta ta suna maimaita ta su faɗa su sake don su ɗora ta kan wanda ba aikinsu ba na biyu zan yi magana kan idan direba ya yi sanadi mutuwan wani ta inda zai biya diya ya kafara da inda ba zai biya diya ba ba zai yi kafara ba na uku mai sai da magani ko likita ya ba wani magani ko ya yi wani jinya ko tiyata ya mutu ta inda zai biya diyansa ko ya biya gabar da ya salwantar da ita da inda ba zai biya ba su ne waɗannan matsaloli guda uku wanda zan share wa masu zuwa wa'azi fage da su kalmar ta'addanci kalma ce wadda musulunci ya yi yaƙi da ita bai karantar da ta'addanci ba musulmi kuma ba dan ta'adda ba ne a cikin alkur'ani an faɗi gurare daban-daban wanda waɗannan wuraren sun tabbatar cewa ana yaƙi da ƙetare haddi salwantar da rai ko dukiya ko gaba ko mutunci yadda bature yake fassara ta'addanci akwai zalunci a ciki domin inda alkur'ani yake cewa wa mani ta da alaikum fata du alaihi bi mislima ta da alaikum fassaransa wanda ya itida'i wanda ya ta'addanci a kanku ba tare da wani haƙƙi ba ya zo ya cutar da ku بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا الله الذي خلق السماوات والأرض قادر قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفوراً قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم إذا لأمسكتم خشية الإنفاق إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتوراً ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحوراً قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل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 قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جاعل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل واجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna nana ta godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa ya tara mu a wannan babban fili a cikin wannan gari na kebi birnin kebi fadar jihar kebi ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na musulunci ina mai farawa da addu'a Allah ya sa albarka a cikin abubuwan da za a karanta a wannan wuri ba da daɗewa ba sosai a baya muka taru a wannan wuri domin buɗewa da rufewa na gasa karatun alkur'ani mai girma na najeriya gaba ɗaya da aka gabatar a cikin wannan jiha wannan abu ne da muke fatan Allah maɗaukin sarki ya karɓi rayuwarmu akan irin waɗannan ayyuka ‘yan uwa musulmi abinda nake so ne magana a kansa wato shi ne matsayin interest na banki a cikin addinin musulunci wannan wata matsala ce da take da girma kwarai da gaske Allah ka gafarta mana ‘yan uwa musulmai riba tana daga cikin manya-manyan hatsurra da musulmai suka fada a ciki a duniya ma gaba ɗaya a halin yanzu tsarin tattalin arziki irin na musulunci tun bayan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da sahabbansa an samu shekaru masu yawan gaske duk da matsaloli da ba za a rasa ba da suka rinka shafar daula ta musulunci amma tattalin arziki na musulunci yana tafiya kamar yadda Allah madaukin sarki ya tsara shi ba mu samu kanmu a cikin wannan hatsari ba sai lokacin da turawan mulkin mallaka suka ruguza daular musulunci suka yi wa ƙasashen musulmai mulkin mallaka to cikin gado da suka bar musulmai da shi a duniya shine tsarin tattalin arziki irin na riba za mu kasa wannan lacca zuwa kaman gaba guda uku na farko menene matsayin riba da bala'i da take jawowa na biyu shin interest na banki riba ne ko ba riba ba ne na uku shibuhohi da ake kawowa a kan matsala ta interest na banki mu ɗan samu raddi mu yi a kan wa'annan gwargwadon abin da lokaci ya bamu riba wata tsohuwar al'ada ce ya ku musulmai wacce ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka fara ta ba riba wata kaba'ira ce wacce tun kamin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun kamin zuwan annabi isa wato waɗanda suka fara assasa tsari na riba ko kuma in ce suka zurfafa a ciki wato su ne yahudawa wata tsohuwar sana'a ce da Allah ya saukar da bala'ai daban-daban akan al'umma saboda ita yahudawa daga cikin laifafuka da suka yi wa ubangiji ubangiji ya yi fushi da su ya rinka saukan musu da bala'i daban-daban akwai cin riba a ciki wannan ne dalilin da ya sa a alƙur'ani mai girma sai Allah maɗaukin sarki yake cewa su yahudawa sun aikata wasu laifuffuka guda uku wa Allah maɗaukakin sarki shi kuma Allah sai ya haɗa su da bala'i guda biyu bala'i ɗaya a nan duniya bala'i ɗaya kuma sai kiyama ta tsaya tukunna Allah rama karatun yana cikin suratun nisa'i Allah ya ce fa bi zulmin min allazina hadu haramna alaihim tayyibatin fa bi zulmin من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموالا الناس بالباطل لألا تندى مسلم وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما الله يتفى بظلم من الذين هادوا saboda zalunci irin na Yahudawa Allah ya ce haramna alaihim tayyibatin uhillat lahu Allah ya ce sai muka haramta musu daɗaɗan abubuwa waɗanda da mu halatta musu saboda me Allah ya musu wannan saboda zalunci irin na Yahudawa sai Allah ya ce ba wannan kadai suka yi ba wa bi saddihim an sabilillahi kasira da kuma yawan saddu tarewa da suke yi wa tafarkin Allah madaukakin sarki bahaushe ya ce yahudu tuba babu tun tarihin ba yahudi a kida sake nan kuma a kanta zai mutu ya tashi ya tafi jahannama da tashin alkiyama sai Allah ya ce wa akzihimur riba har yanzu daga cikin laifukan yahudawa akwai karɓar su ga riba wa aklihim amwalan nasi bil batil da cin su ga dukiyar mutane ta hanyar banna har yanzu riban cin dukiyar mutane ne ta hanyar banna sai Allah ya ce wa a'atarna lil kafirina minhum azaban alima kafirai daga cikin su Allah ya ce mun tanada musu azaba mai radadi kenan cikin laifin da suka aikata akwai cin riba bala'i da Allah ya tanada musu na farko tun a nan duniya Allah ya haramta musu wasu abubuwa masu daɗi ta yi kai ka ce ai yanzu ba za a saukar da aya a haramta maka cin abu mai daɗi ba saboda haka kai kan ka sha a'a ah, wallahi baka sha ba ha yo ka gani idan Allah ya ga dama ga kudin ka hada ka tara sai ya haɗa ka da ciwon hawan jini ya haɗa ka da ciwon diabetes ka je likita ya ce maka daga yau kar ka kuskura ka sha shayi banda siga banda bombita banda milo banda obalti banda madara banda siga banda kaza banda kaza ya ce karka kuskura ka ƙara cin gishiri duk abin da ka taba ya ce ban da shi ka ce biredi ya ce ban da shi ka ce kek ya ce ban da shi ka ce cincin ya ce ban da shi ka ce kulikuli rakiya ya ce ban da shi ka ce to likita me ya saura ya ce ka dukufa ka'in da na'in ka ci wake da ganye ka zama arnabu ga kudin ka tara kaga wani fakiri shi kuma bai da ko sisi amma duk abin da yake sha'awa ya ci ya ci gauta ya ci dan wake ya ci dan gauta ya ci dan narogo ya ci kosai ya ci cincin ya ci dankali ya ci gwaza ya ci albasa ya sha ragadada kuma ya kwana lafiya fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wallahi wannan karamin bala'i ne sai ka mutu akan wannan ka tashi an tafi lahira tukuna bala'i na farko da wato cin riba yake haifarwa duk ƙasar da suke cin riba sai ka ga daɗaɗan abubuwa da Allah ya ba su a baya daga baya Ubangiji ya kwace ya basu cikin bala'i da musiba. ramma a cikin suratul baƙara sai Allah madaukin sarki yake cewa allazina ya'kuluna riba la yaqumuna allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas saboda me alarama ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا نعم فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله وندي دوفا ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Allah ya ce allazina ya akuluna riba waɗanda suke cin riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al a takbir mun taɓa shaidan-shaidan ya taɓa mu Allah ya ce waɗanda suke cin riba la ƙumuna ba sa tashi illa kama ya ƙumu lazi ya takhabbatuhu shaitanu min almas sai dai kwatankwacin yadda mutumin da shaidan ya ainihin buge shi ta hanyar shafa yake tashi to irin wannan tashin za su yi da wannan ne shehun malami katada yana daga cikin manya-manyan malaman tafsiri yana daga cikin manya-manyan malaman hadisi malamai sun ce Allah ya karɓi rayuwarsa a shekara ta ɗari da goma sha bakwai yake cewa wato duk wanda ya rayu yana cin riba a duniya to ranar tashin alkiyama mahaukaci Allah zai tare shi kai fitina ta filin tashin alkiyama kana cikin hayyacinka yaya ka kare balle ka tashi a matsayin mahaukaci a filin alkiyama me yasa Allah ya tanada musu wannan bala'i Allah ya ce zalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba saboda sun ce ai ciniki kamar riba ne wato kenan ma ribar ita ce asali shi ciniki kwatanta shi aka yi da riba ciniki yana ba da riba riba tana ba da interest saboda haka tana ba da fa'ida kenan inna malbai umisilun riba sai ubangiji ya karyata su ya ce wa a halallahu bai'a wa harramar riba Allah ya karyata su ya halatta ciniki amma Allah maɗaukin sarki ya haramta riba sai Allah ya ce faman ja'ahu mau'izatun min rabbih wanda wa'azi ya zo masa daga wajen ubangijinsa da yana cin riba da yana harka tare da riba ya shiga riba ya yi dumu-dumu a ciki amma da aka zo aka yi masa wa'azi fantaha sai ya hannu daga laifin da yake aikatawa ya tuba falahu ma salafa to abin da ya gabata ya kasance a gare shi sai a sha farfesu lahiya amma wa amruhu ila Allah lamarinsa ya koma zuwa ga Allah madaukin sarki sai Allah ya ce wa man ada amma wanda bayan barin ya sake dawowa ya ci gaba da cin riba Allah ya ce fa ashabun nari waɗannan su ne abokan wuta wa ake cewa aboki shine wanda in ana neman ka to a tambayi inda yake to haka suke da jahannama ranar tashin alkiyama idan kana so ka san inda suke to tambayi ta inda jahannama take ba shakka zaka same su a wuri sai Allah ya ce hum fiha khalidun kuma warrant da za a rubuta musu na kai su wutar jahannama wato na dawwama a cikin wutar jahannama ne Allah ka raba mu da dawwama a cikin wutar jahannama wannan wasu manya-manyan bala'i ne da Allah ya tana dawo mai cin riba alaran ma ba a nan abin ya tsaya ba sai Allah madaukin sarki ya ce yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim sai Allah madaukin sarki yace ya muhaqqullahu riba Allah madaukin sarki yana dankwashe albarkar riba riba Allah yana wargaza ta riba Allah yana rushe ta riba Allah yana tarwatsa ta kana harka harka kana tafiya daidai daga ran da ka fara shiga harkar riba to daga wannan ranar za ka ga Allah maɗaukin sarki ya cike albarka daga cikin dukiyarka in ba sa aka yi ba sai ka tarwatse ka lalace gaba ɗaya wannan shine bala'in da yake samu jama'a da yawa a cikin wannan ƙasa za ka ga ɗan kasuwa yana da jari da ya kai miliyan goma yana gudanar da harkokinsa rana ɗaya sai ya je ya rikito bashin banki wanda akwai riba a ciki daga ran da ya shiga ya dumu dumu ba nan za ka yi mamaki ba sai ran da ya mutu sai ka samu dukiyar da ya mallaka da kadarorinsa gaba ɗaya ba za su iya biyan bashin ba idan ma kenan ya mutu ba a gwanjatar da kayayyakinsa ya sake komawa matsiyaci akan hanya ba wannan ne dalilin da yasa bankuna da ake assasa su akan harsashi na riba kake ga Allah madaukin sarki yake cire musu albarka daga shekara goma zuwa yau bankuna nawa na riba suka rushe a cikin Najeriya kai ba a Najeriya ba ƙasar Amerika da tafi kowa takama da tinkaho na wannan tsari na jari hujja na wannan tsari na wannan bankuna a 1988 kawai a ƙasar Amerika, banki 147 suka ruguje a 1988 kawai saboda Allah duk inda riba take sai ya rushe ta kai ubangiji ya nuna wa mutanen duniya darasi karara akan riba yadda ya rushe cibiyar riba ta duniya ina ne cibiyar riba ta duniya ita ce WTC World Trade Center nan ne cibiyar riba ta duniya ya kaga Allah madaukin sarki da yadda cibiyar riba ta duniya yadda ya ruguza ta ya tarwatsa ta me yasa saboda ƙanana ƙananan masu cin riba da ke nan Allah ya nuna musu kadima karal lazina min qablihim fa atallahu bunyanahu min alqawaid fa kharra alaihim mutaqabbilun fa atallahu bunyanahum min alqawaid fa kharra alaihim فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون الله ما دوكين سركي yake nuna musu cewa kadi makarar lazina min qablihim waɗanda suka gabace su sun yi irin makircin da suka yi amma da suka yi Allah yi da su fa'atallahu bunyanahum min alqawaidi sai Allah ya zo ma ginin da suke takama da shi sai ya zo wa ginin daga foundation na ginin fakarra alaihimu saqafu min fawqihim Allah ya ce aka ruguzo ginin sai rufin ginin ya ruguzo a kansu inji Allah maɗaukin sarki Allah ya ce wa atahumul azabu min haythu la yash'urun sai azaba ta zo musu ta inda ba sa tsammani da wannan malamai suka tabbatar da cewa duk mutumin da yake cin riba Allahu riba wa yurbi sadaqat Allah yana ƙara sadakoki amma ita riba Allah ruguza ta yake duk yadda kake ga kana tarawa kana tarawa kaman tarawa kake in dai dukiya ta riba ce wallahi ba tarawa kake yi ba rugujewa ne kawai kake yi fama ataitu min riban yarbu wa fi amwali nasi fala yarbu inda Allah min riban yarbu wa fi amwali nasi fala yarbu inda Allah wa ma ataitu min zakati wa ma ataitum زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون والله دي da kake ganin kaman kana tara riba ba tarawa kake yi ba rushewa kake yi zaka iya cewa kaga yahudawa da wayanda ba musulmai ba suna tara riba suna yin arziki Allah ya basu kada ka manta su kafurai ne ba su da halal da haramu amma kai da kace kai musulmi ne za a tsaida maka sikeli a ranar tashin alkiyama kana da littafi to daga sanda ka shiga harkar riba Allah ba zai baka ka zauna lafiya ba da dama daga cikin 'yan kasuwanmu wannan shine sirrin rugujewa tattalin arzikin su amma sun gagara ganowa kullum ya za su yi ƙoƙarin sake komawa suke yi suna nutsewa a ciki ta hanyar riba ta nan aka durƙusar da ƙasashe na duniya da ƙananan ƙasashe da manyan ƙasashe musamman ƙasashen musulmai ta hanyar riba ita ce hanyar da aka bi aka ainihin wato durƙusar da su ƙasar masar da take zaune lafiya harkokinta suna tafiya daidai da ta shiga cikin harkar riba ta dulmiya ta fara cin bashin bankunan duniya na riba bankunan turawa kamin a ankara sai da ƙasar masar kamar yadda dr yusuf alƙarbawu yake faɗa sai da aka kai matsayin bashin da ake bin ƙasar ya kai dala amurka ɗaɗɗaya har dala biliyan 44 ba miliyan ba dala biliyan 44 dala biliyan 44 nan interest da za su biya a kowace shekara idan ka yi calculating ɗinsa da 10% kawai za su biya dala amurka miliyan dubu hudu da miliyan ɗari hudu a kowace shekara miliyan dubu hudu da miliyan ɗari hudu kai calculating ɗinsa da nerorin najeriya dala ko a naira ɗari ka buga ta naira nawa ne kenan bashi ruwa da za su rinka biya a kowace shekara a takbir A za da allazina idza asabathum musibatun allazina idza asabathum musibatun qalu la in na lillahi wa inna وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نعم وأولئك هم المهتدون wato idan aka dan samu tangarda abinda za a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai mu samu lada a bisa da aka samu Allah ta'ala ya samu sai Allah ya ce wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim kun ga ta hanyar riba aka bi aka durkusar da kasashen da aka durkusar da su bashi bala'i ne bashi manzon Allah sallallahu alaihi wa Sallam, wani mutum ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa Sallam. hadisi ne hasan yake cewa ya rasulallah ya manzon Allah sallallahu alaihi wa Sallam. A ra'aita in jahadtu bi nafsi wa mali thumma qutiltu fi sabilillah muqbilan ghayra mudbir a adkhulul janna ya manzan Allah sallallahu alaihi ka bani labari mana da zan je fagen daga na yi jihadi da raina da dukiyata Allah ya azurta ni da shahada a fagen dagan kuma ina fuskantar abokan gaba ban gudu ba na tinkare su ba maganan ja da baya a ciki ya manzan Allah sai aka kashe ni na samu shahada zan shiga aljanna annabi ya ce kwarai zaka shiga aljanna kai mutumin yana murna har ya juya ya fara tafiya annabi ya ce ku kira shi mutumin ya dawo sai ce illa idza kana alayka dainun laysa alayka qada'u sai dai idan ana bin ka bashi bashin ka gagara biya ka mutu da bashin akan ka to ko a fagen daga ka mutu ka samu shahada magana tafiya aljanna kai tsaye babu ita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fagen daga ka samu shahada sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsi biyadihi law anna ahadakum qatala fi sabilillahi fakutila sun ba wato da ɗaya daga cikin ku zai yi jihadi domin tabbatar da addini a ainihin wato kashe shi bayan an kashe shi sun ma a sake tada shi sun ma katilu fi sabilillah ya sake yin jihadi domin tabbatar da addini a sake kashe shi ya samu shahada sau nawa sau biyu a sake rayar da shi ya koma fagen daga ya ƙara jihadi a sake kashe shi ya samu shahada sau nawa sau uku annabi ya ce wallahi ba zai shiga aljanna ba matukar akwai bashi a kansa sai an biya bashi wani mutum ya zo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne wanda malaman hadisi suka ce hadisi ne ingantacce hadisin sa'id ibn al-atwal hadisi ne ingantacce sa'id ibn al-atwal a Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Ibn Maja da Abu Dauda da Nasa'i hadisi kwara ɗaya yake da shi a cikin su tallin shine wannan hadisin kuma hadisi ne ingantacce wani ya zo ya samu manzon Allah ya ce ya Rasulullah dan uwana mai kokarin addini Allah ya karbi rayuwarsa amma ana bin shi bashi sai manzon Allah yace huwa mahabusun yana nan cikin kurkuku bai samu tafiya aljanna ba har yanzu sai ya ce ya manzon Allah na biya masa basu sukansa gaba daya sai wata tsohuwa ta zo ta ce tana bin shi bashi amma tsohuwar ta gagara kawo shaida annabi ya ce maza ka je ka biya wannan tsohuwa bashin da ta yi da'awar tana bi in gana so dan uwanka ya zauna lafiya a kabari bashi da shi aka bi aka durkusar da kasashen musulmai gaba ɗaya su yasa kasashe ba su da ta cewa saboda bashi da ke kansu kaga wata hikima da ke hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a addu'o'insa yake cewa Allahumma inni a'udhu bika min galabati daini wa qahr rijal da aka samu galabati daini sai ya kawo qahr rijal domin duk wanda bashi ya rinjaye shi to bai da ta cewa an fi karfinsa shi kuma a cikin al'umma sai Allah ya ce wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim Allah bai san dukkan mai yawan kafirci waye mai yawan kafirci macin riba asim mai yawan zunubi wane ne mai yawan zunubi macin riba kenan wayannan munanan siffofi guda biyu mafiya muni gaba ɗayan su an siffanta macin riba da su ma ya kamata mu wuce zuwa nukuda ta gaba amma kamin mu wuce zuwa nukuda ta gaba karanto mana wata aya mu ji wani irin hukunci da Allah ya zartarwa mai cin riba wanda Qur'ani from cover to cover ba a taɓa samun laifin da aka yi wa Allah Allah ya ce ga irin abin da zai yi ba bai yi wannan alkawarin bala'in wa mashayin giya ba bai yi wa mazinaci ba bai yi wa ɗan luwaɗi ba macin riba shi kaɗai Allah ya yi magana a ƙur'ani da irin wannan uslubi Allah ya ce ya ayu hallazina amanu taqullaha wa daru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin taqullaha wa ma baqiya min riba in kuntum المؤمنين yi ta zarci alaramma فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله إنا لله وإنا إليه وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون wallahi macin riba Allah ya ce a sanar da shi ga yaƙi an ƙulla za a kara shi yana gefe ɗaya gefe ɗaya kuma Allah da manzo za a kara kwai da dutse a gawa zai fashe a wannan lokaci wailul liman haraba Allah wa rasulahu aw harabahu Allah wa rasuluhu bala'i ya kare ga mutumin da aka ce yayi fito na fito zai yaki da Allah Allah ya ce macin riba a sanar da shi yaki ya daura tsakaninsa da Ubangijinsa. Manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a hadisi yake cewa riba tana da ƙofofi daban-daban har ƙofofi guda saba'in mafi sauƙi a cikin ƙofofin guda saba'in shine kamar mutum ya auri mahaifiyarsa a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da kacidirhami ci dirhami ƙwara ɗaya tallin tal na riba ya fi sauƙi ƙara ka yi zina sau talatin da shidda ya fi sauƙi akan ka ci dirhami na riba a wani hadisin ingantacce wanda imamu muslim ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidahi Allah ya tsine wa wanda ya ci riba Allah ya tsine wa wanda ya ciyar da riba Allah ya tsine wa wanda ya bada bashi da riba Allah ya tsine wa wanda ya karbi bashi da riba Allah ya tsine wa sakataren da ya rubuta bashi da riba Allah ya tsine wa kashiyan da ya rubuta bashi da riba Allah ya tsine wa accountant da ya rubuta bashi da riba Allah ya tsine wa shaidan da ya bada shaida aka karbi bashi da riba Allah ya tsine wa giranto da ya girantin aka bada bashi na riba Allah ya tsine musu gaba wallahi hadisi ne ingantacce wanda Imam muslim ya ruwaito idan muka ce za mu yi ta lissafa bala'in riba ba karewa zai yi ba bari mu wuce zuwa nukuda ta gaba me ake cewa riba interest na banki riba ne ko ba riba ne domin ka gane kana cikin waɗanda suka ɗauki takobi za su yi faɗa da Allah ko baka ci kana cikin waɗanda suka ɗauki takobi za su yaƙi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko baka ci malamai sun kasa riba zuwa kashi biyu akwai riba da ake ce mata ribal fadl wasu malamai suna kiranta ribal buyu sai riba kashi ta biyu ita ce riba da ake cewa riban nasi'a wasu malamai suna kiranta ribar duyun wasu malamai suna kiranta ribar jahiliya duka sunanta ne me ake cewa ribar fabul riba ta ƙari ko riba ta ciniki shine a samu ciniki tsakanin jinsi da jinsi sannan a samu fifiko wannan ita ana ce mata riba ta ƙari kaman ka ba da shinkafa 'yar gwamnati mudu ɗaya a baka shinkafa 'yar gida mudu biyu ita riba ta ƙari ko riba ta ciniki ita wannan gefen ta daban ba ita muke magana a kanta ba riba da ake magana a kanta ita ce riba ta jinkiri ko riba ta bashi me ake cewa riba ta bashi tana da siga guda biyu siga ta farko shine in baka bashi in ce bayan wata ɗaya ko bayan shekara za ka biya amma za ka biya ni da ƙari zan baka naira dubu goma za ka biya ni naira dubu goma sha ɗaya wannan riba ce in eh, riba wacce ake yi a zamanin jahiliya kamar yadda shehu malami jasa jasas yake faɗa a cikin littafinsa a hakamul qur'an sigata ta biyu shine in baka bashi amma bashin da na baka wato ba da riba na baka bashin da ƙari ba na baka bashin dubu goma za ka biya ni bayan wata biyu ko bayan shekara ɗaya da lokacin ya cika sai ka gagara biya na sai in ce to zan ƙara maka lokaci amma da sharɗin za ka ƙara wani abu idan za ka biya ni wannan sigogi guda biyu su ne siga irin ta riba da ake cewa riba ta jahiliya irin wacce annabi wato ya yi fada da ita irin wannan ita ce ribar da annabi ya fada da ita idan ka je banki za su baka bashi dole za a samu ɗayan ka'idan nan guda biyu kai su wacce tafi zafin ma ita ce wacce suke ɗauka daga ran da aka baka bashin daga ranar za a fara yi maka lissafin riba dole sai ka biya idan kai ne ka ɗauki kuɗi ka je ka aje a banki nan ma duk da za a ka je ka karɓo kuɗin to sai an maka ƙari a kai wannan ƙarin da aka yi maka shi ma riba ne riba kamar yadda na ambata a baya musulunci ya gyara tsarin tattalin arzikinsa bayan turawan mulkin mallaka sun zo sai suka ƙaƙaba mana wannan tsari irin nasu irin na wa'annan bankuna da ake da su ƙarshe musulmai suka wayi gari suka samu halin da suka samu kansu a ciki malamai sun ce fikira ta musulmai ta tafi akan marhaloli marhala ta farko ita ce marhalatu taba'iyya bayan turawan mulkin mallaka sun mana abin da suka mana suka ba ƙasashen musulmai 'yancin kai to sun tafi da tunanin abin da ƙasashen suka zo da shi shine karɓaɓɓe sai ya zama na musulmai suna bin abin irin bakauniyar biyayya da tafiya ta tafiya sai aka samu marhalatu tabrir a lokacin da musulmai suke ƙoƙarin halatta irin wayannan gado da turawan mulkin mallaka suka yi musu malamai sun kasu kashi biyu akan wannan matsala akwai waɗanda sun yi haka domin nema wa musulmai uzuri saboda halin da suke ciki akwai wayanda kuma su ƴan kore ne na yahudawa da turawan mulkin mallaka wanda suka yi ƙoƙarin halatta wa musulman duniya riba domin su biya buƙatan wayanda suka yi wa kanzagi su ne turawa da yahudawa sun kawo shubuhohi masu yawa na san lokaci ba zai bar mu ba bari mu ɗauki shubuhohi ko guda goma kacal a cikin mai raddi a kansu a halin yanzu shubuha ta farko da suka fara kawowa sai suka kasa riba zuwa kashi biyu akwai riba wacce suka ce ana kiranta ribal istihlak akwai riba wacce suke kiranta da ribal intaj riba da ake cewa ribal istihlak shine ka shiga halin kakani ka yi baka da abinci ka matsu ba yadda ka iya ka buga ka buga ba mafita ka zo ka samu mutum ka ce ya baka bashi ya ce ba zai baka bashin ba sai da ruwa sai suka ce wannan shi ake cewa ribal istihlak shi wannan haramun ne suka ce ribal intaj kuma shi ne a baka bashi ta hanyar kasuwa amma wannan bashin an baka shi ne da ruwa da riba suka ce to wannan shi ribal intaj ne shi wannan bai zama laifi ba malamai na musulunci sun yi musu raddi domin bayan zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka samu shekara dubu da ɗari uku ba a taɓa jin wannan fatawar a duniya ba sai bayan da turawan mulkin mallaka suka zo suka yi mana mulkin mallaka suka ƙaƙaba mana wannan tsari na banki wanda yake tsari ne na riba bayan wannan idan suka ce annabi ya haramta ribal istihlak ne amma bai haramta ribal buyu ba to ai maganar tasu akwai tubka da warwara wanda ya shiga tsanani ya rasa yadda zai yi ai shi dan an bashi bashi da riba ai bai yi laifi ba domin ya shiga matsi ne to ya annabi zai tsine wa wanda ya bayar da wanda ya karba alhali idan ka shiga matsi hatta naman alade da mushe an yadda ka ci to dan me ba za ka ci riba ba a cikin matsi ya aka yi hukuncin wanda ya bayar da wanda ya karba duka annabi ya tsine musu albarka in dai ribal istihlak ce alhali wanda ya shiga cikin matsi Allah yake cewa inna ma harrama alaikumul maitata waddama wa khinzir alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairi bihi wal munkhaniqa to ita ma wannan din tayi mutafi ala rama wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan النطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم نعم إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق نعم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون نعم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا